أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا godiya الله سبحانه وتعالى wa يكون wanda muka samu kanmu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci da muke karanta wannan littafi mai albarka ya salihin na imamu abi zakariya yahya ibn sharaf annawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki mana wafaka kuma mana dace cikin abin da zamu karanta a yau insha allahu ta'ala a yau babu istighfar zai kare kuma za mu shiga babi na karshe a cikin wannan littafin mai albarka da fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace a cikin wannan babi na istifa wanda yake kunshe da hadisai goma sha ɗaya mun tsaya kan hadisi na tara وعن عائشة رضي الله عنها قالت da رسول الله wa sallam عليه an يكثر أن يقول قبل موته سبحان أستغفر الله وأتوب إليه متفق عليه كما حديث عائشة رضي الله عنها take باب الأبار labarin manzon Allah صلى الله wa sallama karshen rayuwarsa kafin ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala take qabla mauti kafin ya mutu ba wanda ya kai zuri'a ko kuma iyali san mutum amma sun yadda ya mutu amma wani yanzu ya ce ma tsananin son annabi bai yadda ya mutu ba wannan wauta ne ba so bane so ka yadda da kaddara duk wanda kake so komi tsananin kaunarka da shi in ya mutu ka yadda ya mutu in yana raye kuma shi kenan ka mu'amalance shi mu'amala irin ta kauna wacce takan iya gadar da shiga inuwar al'arshi yau malazilla illa zilu aisha radiyallahu anha ta ce kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana dab da rasuwarsa kenan yana yawaita subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wannan shi daidai da saukan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tasbihi shi subhanallah ko subhanallah wa bihamdihi wastaghfiru kuma shine astaghfirullah wa annabi sallallahu alaihi wa sallama saukar suratul nasr ko labarin da aka bashi cikin suratul nasr yana ba da alama cewa ƙarshen rayuwarsa in ya zo to mutane addini zai faɗaɗa kuma za a samu fatu daga an yi fat'u makka to annabi zai yi hajjatul wada Hajjinsa ke nan daga ita kuma zai tafi kuma da ya zo ya ce ku zo an yi manajika ku zo ku koya da wanda ya taba yi da wanda bai taba yi ba duk ku tawo ku zo ku koya da kyau ku gani daga wajena daga nan kuma shi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama <coughs> karshen rayuwar da ya zo aka yi fatu makka aisha radiyallahu anha tana lura da wasu canje-canje dangane da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama a fagen ibada take ta fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wasu kalmomi na gode wa Allah da ya ba masa da neman istighfari a ƙarshen rayuwa har wani lokaci ma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama na ga kana yi wasu azkar da da ban san ka da su ba me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ce wata alama ce da Allah ya ce in na ganta to alaman na kusa barin in yawaita tasbihi da istighfar shi yasa kika ga ina yawaita subhanallah da astaghfirullah sannan ba sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi daga wannan lokaci faji sai yayi wa'annan tasbihan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah subhanaka allahumma wa bihamdik wannan fi yayi kuma fi sujudi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi yana yawaitawa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi wa'annan kalmomi guda biyu mutalaziman astaghfirullah da atubu ila Allah ɗaya baya samuwa sai da ɗaya ba ka neman gafara sai in yana nuna karis na kayan da ka tuba haka kuma ka tuba yana nuna ka nemi gafara to kalmomi ne guda biyu da zaran ka yi ɗaya ba ka jin ɗaya a tare da ita to amsuwar ta zai yi wahala Allah ya samu dace shi sa da yake cewa a tawbatu ba'da da istighfar ta'kidun li mazmunihi bayan ka ce astaghfirullah kuma ka ce wa turu ilai kamar ka karfafa abin da kake nufi da neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gabe ce an Anas radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني أنا وجل والناس ما في جارة ثم استغفرتني وثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثنا أنس رضي الله عنه قال يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوى قال الله تعالى هنا حديثه الكرسي Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yabna adam kuma mun san darajar hadithul qudsi alfazuhu min annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'aniha min Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kamar alqur'ani illa annahu la yata'abbadu bi tilawati ba a karanta shi ya zama ibada sabanin tilawatul qur'an to anan Allah da kansa ya karbi wani bayani yake gaya mana saboda muhimmancinsa da kuma jaddada wata alaka da ke buɗe kofa bainal abdi wa rabbihi karka tsorata Allah ba abin tsoro bane shi yasa sahabbai kan tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah na nesa ne mu bala masa kira ko yana kusa ne mu gana da shi Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ana aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi Allah ce ina kusa da ɗaya daga cikinku fiye da hancin takalminsa alƙur'ani kuma ce wa ana aqrabu ilayhi min hablil wani shine jijiyar da ke wuyarsa Allah ce ina kusa da bawa fiye da yadda jijiyar wuyarsa ke jikinsa to Allah subhanahu wata'ala da yana kusa da kai so da haka in zaka gana da shi kai zama mai ladabi ka gana da shi kuma yana redi a kowane lokaci ya saurare ka da kuma amshi bukatunka قال الله تعالى يا ابن آدم Allah maɗaukakin sarki ya kai ɗan adam ya tuna ma kafin ka na farko innaka ma da'awtani lallai kai ɗan adam baka roƙona wa rajautani kuma ka nemi fatan saduwa da ni ko kuma duk lokacin da ka roƙe ni ka kuma nemi fatan saduwa da ni to gafartu laka alama kana ni zan gafarta maka dukkan zunuban da ke tattara da kai wala ubali ko ban damu ba wala duk abin da zan biya ma na bukatu ba na damuwa ba na jin na yi wani abu yabna adam law balagat a anana sama zunubanka ko da za a dora wani akan wani tun daga ƙasa har su taɓo sama saboda yawa sun mastafarta ne ka kuma zo ka nemi gafara ta in ji Allah subhanahu wa ta'ala zafartu laka zan gafarta maka gaba ɗaya inna Allah ya firu zunuba jami'a قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم Allah ya ce a gaya wa bayan Allah da suka yi sakaci suka ɓata wa kansu lokaci suka tafka laifuka manya-manya wani saboda girman laifinsa yakan ji kunyan ya ce Allah gafarta mu don shi yana ga kai laifin fa ya fi karfin a gafar dole kawai siya ɗanɗanin ta to ya sai yana jira yanzu kawai ya bari ne a je can a san yadda za a yi to irin su Allah ya ce allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah karka taba fudda tsammani duk yawan zunuban ka karka ji tsoron gaya wa Allah karka kuma ga girman su inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya so da ka duk sanda ka tuna zunubin ka yayi yawa har ka tsorata to alama ne na Allah na son ka mutum nawa ne zai duba zunubansa sai ya rika musu kallon kuda ba na ba su fi girman kuda ba kuma ba komai ba ne kuma bai da shirin tuba da sauran lokaci ya manta mutuwa ta zo ba ruwanta da sauran lokaci Allah ya maɗaukakin sarki ya kare da saboda haka zunuban mutum ko da sun kai daga ƙasa ana ɗorawa har su taɓo sama su masarfarta ni kuma ka nemi gafara gafartu laka Allah ke zan gafarta maka wala ubali kuma ba zan damu ba domin mai domin shi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta karanta da komai kuma ba ta ragarsa da komai duk abin da Allah zai baka to kamar bai baka komai bane cikin mulkinsa yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya da zaka zo gare ni da laifuffuka da sun kai yawan kasa bi qurabil ardi sun kai yawan kasa ai misluha ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا kuma كسر دني da ni ba shirka ko ɗaya a laifin nan لكن duka صلى ne na kin yin sallah na kin cire zakka na kin yin kaza na kin yin kaza وتعالى shirka kana neman gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala to bi zan baka gafara yawan wannan aikin naka shine daidai da faɗin Allah madaukakin sarki ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wayannan sune Allah yake canja laifin su ya koma kyakkyawa kenan da za ka zo kuma da mil'ul ardi hasana shine mafhumul mukhalafa inda ladanka ya kai mil'ul ardi amma a cikinsu kuma akwai shirka ko da ɗaya ce to la amal da aikinka ya lalace gaba ɗaya Allah da kansa yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama la'in in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin wai a tauna a tsakuwa kenan dan aya ta ji to an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi da zaka yi shirka in ji Allah subhanahu wata'ala da wallahi aikinka duk ya lalace to ina da kuma wanda ba annabi ba min babi aula yanzu nan a rubuta shi saboda haka kenan gane cewa dai yawan gafarar ubangiji subhanahu wata'ala bai baka kofa ka sakankance ka yi ta abin da ka ga dama sannan yawan sa'ar ka bai rudar ka gwada yin wa Allah shirka sai aikin ka ya rushe gaba daya Allah ya kare mu so da haka wannan yana nuna si'atu rahmatillahi subhanahu wata'ala kuma yana tabbatar mana ayar da muka karanta qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim anan da bai ce wa alihu illa kuma zai hana su koma ga Allah kowane lokaci ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka gane shi fa gafara Allah ya ta maka to yakan biyo bayan imani dole sai an samu ka yadda da Allah ka yadda Allah shine mai gafarta maka shi yasa lokacin da kai ka zo gare shi shi yasa kuma wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk lokacin da bawa ya kusanci Allah ya nemi ya gafarta masa Allah da kansa zai ce alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub wannan bawa ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubai saboda haka zai gaya wa mala'iku ishadu fa inni qad ghafartu shi da na gafarta masa Allah ki da sannan ba mai matsa masa baya shawara da kowa kuma duk lokacin da zaka roki Allah to karkace in ka ga dama domin duk wanda za a ce ba in ka ga dama to alama ne na cewa zai bayar ka ko bai ga dama ba da. shi ko Allah ba lokacin da za a tinsa ba ba wanda ya isa ya sa shi dole in ka ga Allah ya maka abu fa'alu lima shine aikata abun da ya ga dama ne saboda haka mu yi kokari duk lokacin da muka tuna kukan mu abin da kawai wanda yake nuna mana mu yi mubadara mu yi gaggawa mu yi sauri mu ga cewa mun koma ga Allah subhanahu wata'ala sannan istighfari cikakke shine wanda zai samar maka wannan gafara kuma ya kasance a cikinsa akwai adamul Isra. mai adamul Isra kana neman gafara kuma baka daina wannan abu ba kai tuban mata kenan zan yi laifin ce to Allah na tuba sai kuma a yi laifin wai kan a yi dai an tuba kuma sai a yi mutum zai karya ya san karya ne ce to Allah na tuba zan da yi karya kuma sai yi kaga akwai wasa a ciki wai sakaci balle kuma wanda yana cikin yi yau ɗaya dai bari mu ɗanyi allah dai allah ma aiga fura ne yau ɗaya kam ka sani kana cikin yin in ka tafa ka ga ai ka shiga sahun an kama ka ai ba ka ce da kyar aka kama ni ba inda an kama ka ai shi ko yaya mai kama kan duk yadda ya sha yayi nasara shi kam amma in ka tsira ba to shi kenan ba maganin kuma ya aka yi kasira yayin da kake neman istighfari aikin da kake yi baka ci gaba da yin sa kaya da damar to wannan shine kuma tuba na gari wanda Allah ke tubo ila Allah tawbatan nasuha Allah ka ba mu ikon koma gare hadisi na karshe a wannan babi shine hadisi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna an sallallahu alaihi wasallam qala يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت ما نقصان العقل والدين قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي رواه مسلم قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى يا معشر النساء تصدقنا يا فوت على ماذا ويويت صدقه domin a sadaqatu tufi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un na sadaka tana wanke dauda na laifi tana kashe laifi ya zama babu shi kamar yadda kasar ruwa yana kashe wuta shi yasa sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yawan kiyama kowa zaka ganshi tahta zilli sadaqatihi karkashin inuwar sadaka yana yawan sadaka wannan zafin ranar zai zama wata inuwa mai yawa in ko baya yi sai zama ɗan karar ranar da za ka yi nadama ba za ta yi amfani ba yau malayar yan fa'umalun wada banun ba ruwan Allah da ka tara kudi a duniya inda dai baka yi aiki da shi ba shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira taron mata ku yi sadaka don me don wani sako muhimmi da zai gaya musu a baya ba don wai yin sadakan ya keɓance su su kaɗai ba ne a ya shafi kowa da kowa wannan ni sha karantawa a babul infa mutum ya zo ya ce ina da dinar ya ce an zifo ala nafsi ka ciyar da kanka kudin ka mai zaka fi kanka ciyar da kanka ba ciyar da kanka duk da cewa akan samu masu imani sosai su haƙura da kan nasu su ba wani wa tsiro na ala anfusihim amma ba ka sahu yi wa kanka ba ka yi laifi ba ina da wani ya ce to ba wa iyalinka ina da wani ba ɗanka ina da wani ba makwabcinka ko ba wa yaron gidanka ina da wani ya ce kai ka fi sanin waye na kusa da kai kaga wannan duka yana nuna dai yin sadaka ko fitar da dukiya fi sabila wani aiki ne muhimmi kuma yana daga cikin ayyukan da marasa yin in sun ga alaman mutuwa za su nemi Allah ya dawo da su an fi komin mara zaknakun min ƙabli an yi ajiya a hadakunin bau fayaku kula, rabbi laula a tsabtani ila ajalin karib me zan yi ba a tsabta ba wa a kunan na minas ba zan yi sadaka kuma in zama cikin bayan Allah na biyu Allah ce wallan ya akhira Allah nafsan idza jaa ajal babu wani rai da za a jinkirta masa in mutuwar ta taso to da haka duk wani rai in ka ga ya mutu lokacin da ya yi in bai yi ba kuwa ko an kai kabari zai fito in haka in mutum ya dogon suma kuka zaci ya mutu bai mutu ba ko kun kai shi zai dawo saboda haka ashe tun kafin mutuwar ta zo ba wani wayo da za ka ce sai ka ga wani sign wani alama bari yi barin fara sadaka don mai domin kullum dan adam in ba ya yi kokarin yaƙar rowar ransa ba to wallahi da wuya yanka aikin Allah na kuɗi wanda ko zai yaƙi rowar ransa su ne masu babban rabon ji Allah wa man shu shuha nafsihi fa ulaika humul wanda zai yaƙi rowar ransa ya ga ya cire ya bayar wa'annan su ne masu babban rabo Allah ka samu na ciki amma mutum ka gan shi yana da kuɗi da zai iya bukatun shekara amma za ka zo da buƙatuwa da ba da wuce yan a bukatuwar awa ɗaya ba ba zai ma ba balma zai iya dunka da nuna damuwa shi yasa Allah ya ce alhakum takafu hatta zutumul maqabir ba za ku koshi ba sai kun ga ku a kabari kai ta tarawa kai ta tarawa wani za ka samu bai ma da lokacin lokacin kansa na ya huta saboda tari kawai kullum a lissafi nawa ya fita nawa ya shiga nawa yake hanya nawa zai zo daga ya kwanta sai farka kayan nan ba yanzu su zo ba ya duba ba dek ya duba ba alak ya duba ba kaza sabon tito da sassafe ka gan shi a waje wallahi kaya ne muka yi da har yau da har yanzu an ce suna bin kaza ka duba daga ku kaza zuwa nan ai yanzu wurin ya ci kuma ko wasu zo ba ba hutu haka haka haka haka sai kawai ya ji shi a kawai Allah ya sauka bai samu nutsuwa ba wallahi a ce ya tuna ya yaji wani abu ya baiwa lahirarsa don ba ka ce ka ba Allah ba mutum ya aikin Allah ya ya ba Allah ka ba kanka ne wannan mun kai za ka ga kayan ka ka mura duk abin da mutum zai yi shi zai mori kayan kamar ya amal misqala zarratin khairan ko sharran ko wanda zai ga kayan sa saboda haka ma biyayya kai na yin zakka wannan ba zai amfanar da Allah komai ba in ka ƙi ma ba zai cutar da Allah komai ba la ta duruhu ma'asiyatu man afa haka kuma la fa'uhu ta'atu man afa to amfada kan kai wa Allah kai kama kan kawai dai zai dube ka kayi abin da na sa ka shikenan dama dan haka yayi mu ya bluwa kuma ayyukum ahsanu amala wa ya fi kyakkyawan aiki an kira mata saboda butulcinsu na da yawa shi ya sa kaga annabi ya yi emphasizing a kansu a nan ya ce kai matan nan ku rika sadaka wa aksir na minan istighfar kuma ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kunna akthar halin na dan na ga ku ne kuka fi yawa wuta kun ji wuta dam hasbunallahu wa qalat imra'atun minhunna sai ta furgita ta ce malana aksaru ahalin na sabu kuma me damu me damuwar da muka zama mu ne mafi yawan yan wuta qal tuktirna al-la'n kuna da yawan zaki, yawan tsinuwa yawan bakar magana yawan mummunan magana musamman ga mazajen ku fa wata turnal ashir kuma kuna cewa abokin zama mana kuna kafirce alheri da mazajen ku ke muku ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din aghlaba li dhuluddin min kun a wani hadisi annabi sallallahu alaihi da yace wa takfurna al-ashir sai kara da cewa ba mutumin da zai wa matarsa abu wata rana kuma ya saba mata face sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat ta ganin alherin ta wakai ka ka rabota da gidansu la'alla ma a titi ka ganta tana talla tana sai da kuli tana sai da rogo tana sai da ga suna da yawa ka tarkato ka kawo kana mutunta ta kana mata komai karin ka ne mata dukkan wahalar rayuwa ta ci ta sha ta kwanta wani ma ga har mai aiki aka kawo mata a jira ne doya mata yar uwarta ta kawo mata wata ta iya fitowa gida ta ce ma ajiye a nan ba za ta iya ba kawai ta ji sallama waye a mai biya ne haka zuba a wajen zuba a wajen kenan kuma mace yar uwar ba ki iya gode wa wannan ni'ima ba da zaran kin nemi dubu ya ce babu kenan kai da ma ka ji kudin ka ba a ka amma da wani zai zo da zuka ba shi sai ta iya kiran wani ko ƴan uwar da kai babar ta wani ce da babar ce ta ce ba ni za ka ta za ka kun zama ɗaya kenan haka duk alherin da za ka musu in abu ya shiga tsakani to za ta ce ma ra'aytu ka khairan ka yi ban taɓa ganin alherin ka ba ta manta duk da wayan ta nima ce ne takfurun al'ashi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa mara ra'aytu min naqisati aqli kai ban taɓa ganin masu raunin hankali wadi da tawayar addini aglaba ne bi lubbin yankun amma suke galabar masu hankali irin mana ban taɓa ganin waɗanda suke da tawaya a kwakwalwa da addini kuma suke juya masu hankali ban taɓa ganin irin mata ba ma'ana zilu shine namiji mai hankali mai nutsuwa da sauransu wani sai gan shi ga nutsuwa ga hankali ga komai amma yana zuwa gida fa shi kenan ya zama kuma wannan hankalin da musamman duk an tattara an sa mai aljihu mai mulki ya fito ya ta mulki da faɗi da komai yana koma gida sai a mulke shi kuma mutum nawa ne za a yi abu da shi bai isa ya yanki shawara ba bai isa ba sai ya je gun hajiya dole fa shi fa bai bai da ta cewa to mafi munin ma ka zo gidansa da matsala mai girman gaske sai kira hajji ku gaya mata yana zaune abu ku gaya mata abin da ta yanke ta gama sai a dawo kai to kun je ji abin da ta ce ka zo na ai sai addu'a al'amur ya lalace to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin mutanen da ga su da rauni amma Allah ya ba su bawa na sarrafa mai hankali irin ku ba amma ba hankalin ba ya amfani domin duk hankalin mace ya jiri ne akan abin da za ta mora ita kanta sun fai tsallake ta sosai an yi ta da warwar an yi ta dabaru dama dama ta ji wani dan uwanta ne zai mora ta ɗan sassauta amma galibi dai kansu kawai nafsi nafsi tun a duniya su nafsi nafsi su zama kalat bayan annabi ya gaya mata wannan sai dai ta sake tambaya su an ce na su aqlin wa din to me nafsul aql wa din qal shahadatu ne bi shahadati rajul ki ba kya ganin saboda raunin hankalin kun an zo shaida namiji ɗaya mata biyu ake nema inda da wani namijin sai a ce namiji biyu sun isa amma babu fa sai a ce mutum uku ake so namiji ɗaya mata biyu ke ba ta ko a gado an ce lizzakar misu razin unsayi to duk wannan yana nuna rashin kwarin dogon tunani da hangen nesa irin naku nafsu din fa sai ce wa damkusul kusul ayyama la tusalli ke eh, mace za ta iya zama wasu lokuta kun fito sallah ita tana zaune ba damar ta yi sallah kaga wannan kwanakin da ba ta sallah kai kana yi ai dole ka fi ta yawan lada ko ko da ta dawo tana yi ne ba ta da laifi amma dai ba a ce zaman ki akwai lada ba kai ko kai sallah akwai lada wannan ya sa addinin ki yana da rauni mana yana da tawaya yana da ba zai iya cika dam irin da namiji ba amma a hakan in kin kiyaye doka zai kuma kai ki aljanna sannan mu gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mata na sifatu aqli bai nuna fa fi kulli shay ma'ana bai nuna wai mace ba a shawara da idan wani abu ya taso bai nuna ba ta ba da shawara mai amfani a yana nuna maka dai ummin haifin umum kaifin kwakwalwarsu da tunaninsu da hangen nesansu bai kai namiji ba amma bai hana in abu ya taso a nemi shawararsu musamman wasu al'amuran da yake banci mata su ne su wannan kuma su za su bincika su gano su kuma zo su gaya maka ina ya kamata a sa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna zama na mata har ma ya ware musu lokaci da zai ba su ilimi kuma ya yi wasu bayanai da yake bance su ya su sukan ware lokaci su zo gidansa da fatoyi da wasu abubuwa da dama wanda ya shafe su sukan iya ba da kuma shawara ta yi amfani wani lokaci sukan ba da shawara kuma a ce ba haka ba wannan karka ɗauke su gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba su da ta cewa wani a gidansa fa in ba shi ba diktatori ne shi abin da ya faɗa ihin ki ce ma muni zai yi sun yayi munin agani daga gaba, amma dai ke ba ki da ta cewa wannan kuma shi ma in ka bi wannan tsarin bai yi ba wannan shine hadisi na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin kawo shi ya nemi mata su yawaita istighfari yawaita komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda wannan ɗabi'a ta su wacce suke musa wa maza da kuma gaya musu maganganu da suka ga dama da kuma dai eh, rashin godiyar Allah subhanahu wataala da hidimar da miji yakan yi wa matarsa ko da a wajen duki ne wani lokaci mutum zai siyo kaya ya kawo gida yana so a sa masa a masa ado amma ana kallo sai ka ji tashi yanzu wannan a tamfasan sa Sun yaushe aka daina yayin ta me yake nuna ma kai fa da kake yayin ta yanzu ba ta kai ake ba yayin na waje so da ka so take ka siyi wanda a waje za a yaba kai ka yaba ko kar ka yaba wannan ya rage naka wannan dukkan matsala ce amma matan kirki za ka samu su kuma duk abin da mijinsu ya kawo musu suna godiya suna jinjina mata suna nuna cewa lallai allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa da ya ba su wanda yake musu hidima suna daga gida a zaune ya kawo musu abinci ya kawo musu tufafi ya kawo wannan duk abin da zai yi sun gane cewa wannan wahala ce da an juya an ce su su yi san ba za su iya amma ba kowace mace ce haka so da haka wannan ni'ima ce ka roƙi Allah ya baka macen da ta san cewa kai din ni'ima ce a wajenta in ba a baka mace za ka wahala kuma duk abin da ka kawo a rene kuma duk abin da kai yana da amsa duk abin da ka faɗa tana jira ne kawai ya fito za ta ma raddi mai kaushi wanda za a gan shi a kofar gida ce ji kadai a kofar gida cikin dare ba daɗi ba ne gidan jira yake lallaba ta yi bacci shi na za a hankali ya shi ya kwanta ba ma dai tana farke za a ji murya ko damuwa ne imajin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari a hadisu abi daud yace macen kirki ita ce wacce in ta fahimci ta bata wa mijinta rai to durkusawa za ta yi ta ce wallahi ba zan iya ɗanɗana komai ba sai na gamsu da yardarka ana sai ka yadda ka haƙura ka daina fishin amma wasu sai gaba haka ba Allah ya kiyaye saboda haka ku gane cewa ne bayan Allah na gari sun san darajar malansu kuma mafi yawa suna fada cikin damuwa to karfi sakaci da neman gafara in suna neman gafara to Allah zai iya musu ludufi ya kuma tausasa musu zukata ya kuma sa su gane kimar su da nimar da Allah ya musu na mazajen su kuma yi musu biyayya yanda ya dace Allah ya samu dace wannan babu ya kare sai babu na karshe babu ma a'adda Allah lil mu'minina fil janna لكل بداية نهاية ابن كثير يتابع البداية والنهاية ونهاية شنو نهاية إن يطيع الكتاب tunanin san wani ya zo kuma ya kara ila kiyamin sa'a sai malamai suka gaza har yau ba wanda ya ko shafi da littafin na nan a nihayar inda ibn kabir ya tsaya to ala kasancewar karshen rayuwar mu fil janna a duniya shi ne asfama ko arraba ila aljanna burin mu shiga aljanna duk abin da muka karanta a riyadu salihin min awwalihi ila huna yana cike da wasu kurakurai yana cike da yin gere to aka a ƙarshe muka nemi istighfari abin da muka yi Allah ya fi mana in ya yafe mana kuma to ga abin da za mu samu fil janna shine hikiman ƙara littafin da abin da Allah ya tanadi wa muminai a aljanna in har ka karanta riya na salihin kuma ka shiga cikin salihai da ikon Allah karshen ka aljanna shine fatan mu Allah ta sa muna cikin wanda sun mora daga wannan kara ya sa ya zama hujja lana la alaina قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون lallai bayin Allah masu tsoron Allah suna cikin aljanna da kuma koramu na ruwa uyun su ne koramu na fidda ruwa duk da al'ain yana zuwa bi ma'ana al'ainul basira ido na gani ko kuma ainul jasus ainul malik arsalal malik uyunahu sarki ya aika idanunsa zamana jawasi masu leƙo masa abubuwa akwai kuma ainihin Anabi'a annabi'a shine idan ruwa ke shi shine ruwa da ke bulbulowa daga ƙasa ƙoramu inda babu ruwan to ba amfani ruwan da lambun babu ruwa kuma ba zai zama mai amfani ba Allah ya ce ku kuluha bi salamin amini ku shiga aljanna da aminci kuma kuna amintattu da salama da ama da aminci wanda al'amu wasu sun samu a duniyar jama'a to ka gama samun ni'ima saboda haka yan aljanna suna zuwa ma abin da za a musu bishara da shi kenan qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah sai ya cire duk wani abu da ke cikin zuciyar ɗan adam na ƙyashi domin a duniyance in kyauta ma aka yi kowa an ba shi amma ne na wani ya fi na wani sai ka ga wani ya ji ina ma na wancan aka ba shi wanda bai samu ba ko da bai yi abin da ya kamata a bayar ba sai ka ji yana ƙyashi ina ma wanda aka ba din yana zuwa gida ya ga an sashi ko yana cikin tafiya ya ga ya faɗi ya bai saboda kawai shi ba a bashi to shi yasa kan a shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai an shiga alhaw wani tafki na ruwa bainal jannati wa ardul mahshar idan nan za a shiga don a mai da kai dan aljanna tun ba ka shiga ba a mai da kai wanda zai yi rayuwa irin ta dan aljanna in maganan ci da sha ne to kana ci kana sha ne dan sha'awa kuma babu fatsari ba bayan gida ba yawo ba majina sannan a ɗabi'ance an cire ba duk wata mummunan ɗabi'a ta asada da ƙyashi da mugunta da mamaya da handama duk an cire masu balle kai ta tarawa a duniya ke tarawa an baka an baka kuma an jima kana so a karawa amma na aljanna ba haka yake ba to an cire musu ƙyashin a cikin zukatansu kuma sun zama ‘yan uwan juna ga su alasurin mutakabili a kan karagu wato wasu kujeru ko wasu gadaje na alfarma suna masu kallon juna la ya masu ha na faru ba wata gajiya wa mahun min min mufraji kuma ba fita gara ɗan wuta ma ya shiga ana sa ran zai fita amma aljanna sai dai ka kara gaba kuma inda a zaure kake sai a ke ɗan shigo in ka shigo kuma ta ce dan yi gaba to kullun ƙarin ni'ima ne a aljanna wa qala ta'ala ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun ba ku da wani tsoro dangane da me za ku riska kuma ba ku bakin cikin abin da kuka bari ana duk wani abu da ka bari a duniya na daɗi ne to ga wanda ya fi shi in kuma nutsuwa kake so da kwanciyar hankali to yau ka zo kankan daga ka shiga aljanna shi kenan allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin su ne za a yi wannan bishara su ne za a gayawa la khawfun alaikum yau kuma ake udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ay tuhtaramun ku shiga aljanna ku da matan in matan sun yi aikin alkhairi amma in sun kare ana qisatu aqmin wajin ba amfani sai hayaniya da kufru ni'ima da al'an to kaga sai a ba ka hurun shi ka ya za a jaza'an bima kanu ya'malu sanai ce yutafu alaihim bi sihatun min zahab za a kewaya su da abinci a cikin wasu kwanuka na zinari wanda aka ce kar ku yi amfani da shi a duniya kwanan zinari lahun fil duniya wa lahun fil na kafirai ne a duniya ma'ana kafiri zai iya amfani da shi a duniya don bai da rabo a lahira ba kuma don ana so ya yin ba sai don dama bai da rabon a lahira kai ne shi kuma aka ce karka yi ka jira wanci wa akwabi da wasu kofuna wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin wannan kwanuka ko kuma cikin aljanna udu ila قد يعود wa أقرب مذكور udu ila إلى أبعد حسب سياق الكلام ko ya zama ya udu ila kwanukan da aka zo da su ko ya udu ila aljanna umuman duk a cikin aljanna a cikin aljannan ko a cikin kwanukan akwai abin da ma ta shi wanda rai yake sha'awa wa lazzul a'ayin kuma ido ma in ya ganshi ya ji daɗi akwai abu a duniyar nan sai ganshi ya ɓata ma rai sai ka za a baki ka ce ah, a sai abin da daɗi ba aljanna ba haka ba in rai ya so idan ma zai biya mai kyau daɗi ne da daɗi ba wani daɗin da zai kora wani ko a samu wani rashin daɗi ba a so ɗan aljanna ya ji wani abu ya sofe shi a rai shi yasa tun a idon ya ma sannan rai yana so wa antum fiha khalidun haka za ku dawama cikin daɗi Allah ya ce wa tilkal jannatu allati urithuha bima kuntum ta'malun aljanna kenan da kuka gada urithuha kuka gada annabi sallallahu alaihi wasallam kan ce dan aljanna da dan wuta ko a ce mutanen duniya gaba ɗaya kowa yana da baitun fil janna wa baitun fil nar yana da gida aljanna yana da gida a wuta in ya zama ɗan aljanna wanda kuma ya zama ɗan wuta sai a yi canje gidanka na aljannan nan da ba ka yi aikin kwarai ka shiga ba ka zo wuta wancan ya gade shi na wancan da ya yi ɗa'a kuma ya shigo aljanna ya bar shi a wuta yanki sai a kara ba. shi ne tawarus da yan aljanna za su rika yi da yan wuta lakun fiha fakihatun kafiya wa min hata ta'kulu akwai ababen marmari ba su yawa kaga kenan in ma kace ka ashe za a ci za a ci a bade ya ce to an ce kasira suna da yawa za ka ci har ka bari to abu ne ka ciro ki aka ce sai ga wani ya kullo a gun ya za ka yi da shi to su za ku rika ci kaga ba tuwo kenan ba kina shi yasa za a ma tuwo ne za ka ji don yunwa to jam ana ci ne ba don yunwa ba sai don sha'awa ko a tuniyance ka ci yunwa aka ga ka ciyo ayaba ya ce a ah, daɗi kake ba yunwa ka ciyo lemu ka ciyo apple kuma ka ce yunwa kake ci a yin ka ci yunwa sai a ce ina gidan abinci to a nan ne za a gane lallai yunwa kake قال تعالى إن المتقين في مقام أمين lallai masu tsoron Allah suna da wani matsayi amintacce fi jannatin wa uyun cikin aljanna wadda take dauke da koramu yalbasuna min sundus suna sanya tufafi na harir shine sundus wa istabra sundus malamai suka ce tufafi ne na harir mai kauri wasu suka ce a ah, mara kaurin shine sundus istabrak shine mai kaurin almuhim tufafi ne na harir ake nawa shi in kana bukatar mai kaurin ka sa in kana bukatar mai shara-shara ka sa kamar yadda a duniya wani lokaci za ka ji kaya mara nauyi kake so wani lokaci kuma masu nauyi to a lahira sai aka yi su kuma na harir shi yasa a duniya ba a so ka sa tufafin da akwai harir a cikinsa mutakabiri suna masu kallon juna كذلك وزوجناهم بحور bi dan haka ce haka nan Allah kuma ya aurar musu da hurun ain hur kuma ain mana kyawawa farare masu fararen ido farin cikin farin ne kan kuma bakin ma baki ne wulif ya kai muntaha wajen sha'awa da kyau yad'una fiha bi kulli fakihatin amini suna kiran a kawo musu a alfarma a liyafa da ababen marmari kuma suna cikin aminci la ya zuku na fi halmau ta maganar mutuwa kuma illal mautatal ula sai mutuwan farkon nan da kuwa ya ɗanɗana wa qahum azabal jahim Allah ya kare su daga wutar jahannama mai tsananin zafi shi yasa a aljanna bayan an gama shiga yan wutan ma da za a fitar da su sun gama zaman ciki an fito da su ya zama ba mai fita za a kawo mutuwa a nuna wa 'yan aljanna kun ga wannan sai eh, mene ce mutuwa sai a nuna wa 'yan wuta masu gani sai a yanka mutuwar ta mutu ita ma a lokacin daga lokacin za a ce wa 'yan wuta kuludun falamau 'yan aljanna ma a ce kuludun falamau wadda sa lokacin mun yi shekaru a ciki wannan duka idan mutum ya samu la yazuquna na al-mauta illal al-mauta al-ula al-mauta al-ula وقاهم عذاب الجحيم الذي فضلا من ربك wannan falala ce wata ni'ima ce ƙarin ta'ar da kai domin sallan ta'ar ba zai baka wannan ba sai Allah ya ba ƙari da wata falala zalika huwa al-fawz al-azim wannan kuma shi shine rabo babba وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون suna kan karabu ba na irin kujeru na alfarma suna kallon abin da ke gudana ta'arifu fi wujuhihim nadra za ka gani a fuskokinsu wani irin haske na ni'ima nadratan na'im wani irin haske na ni'ima yusqawna min rahiqin makhtum ana shayar da su wani irin ruwa mai ni'ima wanda Allah kaɗai shi ya bar wa kansa irin sanin wannan ni'ima malamai suka ce kitabu misk mana in ka sha ɗin ƙarshen shan kana cire hancin a bakinka a cikin abin shan sai ka ji wani ƙamshi kuma ya biyo baya saɓanin wasu ababanci a duniya a baki ne suke da daɗi a hanci ma ba su da daɗin ji wani tsami zai ma wani wari zai ma amma kuma a baki zai ka jera da daɗi to amma na aljanna a hancin ma daɗin shinshina ne da shi sannan a bakin kuma daɗi ne da shi wafi zalika fasi da so. a neman irin wannan daɗin masu rige-rige suke rige-rige wa mizajuhu min tasni an kwaba shi an hada shi da wani abu da ake ce masa tasni shi ma wani nau'i ne na ni'imar aljanna ainihin ya biha al wani idan ruwa ne wanda makusanta Allah suke sha daga gare shi wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma a ayan nan dai ayat a cikin wannan babi da yake magana ne ni'iman aljanna ayoyi ne da yawa wanda in kana so ka ji tafsiransu da abubuwan da aka yi wa mutum tattali a aljanna to ka koma cikin suratul rahman tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wani man kafa maqama rabbih jannatan zawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihi ma aynan tajriyan fihi ma min kulli fajihatin zaujan. kowanne aka gaya maka za ke fabi ayi ala ya rabbi su masu tafi ba wajen aljannatai ni da fihi ma qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum dukan kana karantawa har zuwa ƙarshen sura duk maganan aljanna a ƙarshe da Allah ya gama sifa aljanna sai ce tabaraka ismu rabbika ka duba littafin ibnul qayyim hadil arwah ila biladil afrah wanda yake nuna maka in kana karanta shi sai ka gaji kamar ka mutu yau saboda wani daɗin da kaji kawai na aljanna ina ma in tafi yau inda can ni. to wani fa saboda tsabar san duniya wallahi ko an ce masa in ka tafi aljanna za ka zai ce wa dan jira ne a dan jira a ina saboda me khayal ɗinsa yana shi anya da gaske ne dan duk wanda yake da cikakken imani wallahi a ce masa zai tafi aljanna kuma ya ce a dan jira to kai ka san bayi da imani bai san me aljanna ba aljanna ce za a sa ka cikin da tsoba ɗaya a turo in ka fi kowa talauci a duniya an ce ka taba jin talauci zai ce wallahi ban taba ji ba in ka fi kowa shan wahala zai ce wallahi ban taba sha ba inda ku za ka sami wannan ni'ima ai ya kamata a ce in an ce maka za ka tafi to ka ce ahalan wa sahlan kawai kana murna kana fatan ka tafi kawai shi wannan babu ne albarka bayan waɗannan ayoyi malam ya kawo mana hadisai goma sha bakwai wanda insha Allah ta'ala cikin zama uku akwai kyautata batun gama ke majalisi uku masu zuwa nan gaba zai yiwu a gama su kenan zai yiwu muna sa rai mun daɗe ne majalisi uku zuwa hudu za mu yi ban kwana da wannan littafin mai albarka da yadda shi kuma kafin lokacin insha Allah malam zai zo idan ya rage bai wuce majalisi ɗaya zuwa biyu ba to zai zo ya rufe sai kamar yadda ya buɗe shi wai hannun karɓa kanin bayarwa zai karba kuma zai ci gaba insha Allah daga lokacin kuma la'alla dai wasu bayanai za su biyo baya na rufe littafin da kuma jin wanne za a tora da fatan Allah madaukakin sarki ya bar mana rai da lafiya mu ga wannan alkhairi ko da za mu rasu bayansa muna roƙon Allah zai sa mu gama shi Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani abin da muke mai kyau a yau Allah ka ba mu ladansa wanda yi na kuskure Allah ka yafe mana sati ne zuwa za mu shiga cikin hadisan da ikon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina uh, ta sallama yake cewa malam bayani ko wannan kalmomi ba sa zuwa haka kai tsayon lokaci galibi sai ka sa su a jumla wani lokaci sai ta ba da ma'anar da ba shi kake so ba to galiban idan abu ya zo a cikin jumla zai fi fitar da ma'anarsa da kyau to kana da abu irin wannan kana iya rubutu jumlar gaba ɗayanta inda ya zo ciki za a iya fassara ma shi zai yi a fassara maka shi kuma ka koma jumlar sai ka gaba zai ba da wannan ma'anan ba wani lokaci abu na ɗaukan ma'anoni da dama in kana da ma'ana irin wannan ko ka gani a wani wuri ka ɗan rubuta fassarar zai fi kyau wallahu tambaya ta gaban ke cewa idan ana kiran sallah mutum ko yana bayan gida zai amma a zuciya bayan gida wuri ne da ba a matan allah a kuma zuciyarka allah bai yi mata hisabi da abin da take yi wajen sunan lada isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat ha anfusa Allah ya dauke wa al'umma ta abin da rayukan su ke gaya mu ma lam ta'mal aw tatakallam matukar ba ta aikata abun bane ko ta furta shi to duk abin da zai yi a zuciya Allah bai kama shi da shi kamar kenan bai yi komai ba saboda haka mafi sauki yana bayan gida ya shagaltu da abin da yake yi a bayan gidan ya yi ya fita yana sha'awan ya mori kiran sallah abin da ya riska ya wadace shi abin da bai riska ba kuma tukar ya kokarin yin wata ibada yana cikin bayan gida ko da a zuciya ne a zuciya dama ba sunansa ma ya yi wani aiki ba allah ya tsari Ana da tabbayar ba su sallama yake cewa za a iya siffanta matan duniya nan da ibori agni ko da hanyar eh ƙurul ne ke to ai ba da ni ba wari ba ya ba in ba ka gane ba ka ba wa ka gane ya gane ka daina aiki da ilimin ka don ka ni ma hulul ainin na bayan ai ko ka kira su horo layin kai ma ka san ba su bane ka ji wayan ce ba ce yadda ne kunna insu kai ko a daren ma kila kam kana zuwa gida ma za a samu musharaka ku ka ga ba su za ba abinda ka ka gaya musu ka musu karya ke kuma kai ma ka san ba haka bane to kada ka rika guluri wuce hajji galibi annabi ya ce iyaku wal gulu ina jan kunnen ku da wuce iyaka wannan wuce iyakan har shi zai kai ka ga ka daga ta wani darajar da wani lokaci ba in an dawo ana so a zama normal yake gaga kamar ka yi aure ne a farko farko in ka kokarin burge gidanka kullum burgewa to sannan ka ce fa a dawo daidai za a ji mutum farkon daga zuwa kawai ba laifi ka dan ta wa mutum da ya zo ka wani ka raba shi da iyayensa da sauransu to amma dai kar a yi nisa a karya wani zai tara yan kudin sa wayan wayannan duka na hidiman amarci suna karewa sai ce to mu zo normal ba za a samu da to kaga irin wannan wuce iyaka ne to matar ka komi ta komi ta komi ladabinta ka jinjina mata abin da ta yi kuma dai kai kuskure gyara mata ba laifi ba ne amma dai ka kai ta matsayin hurul ayin ai bai yi ba kai kuma a hurul ne dai tare kai ma ta aljanna ne inda ba ne zama da hurul ayin a zai da aljanna kagan ku je kai bai kamata a barka a baya ba kuma wannan ba wa kai talkiya ne ko bai kamata Allah ya sa mu da kai masu bukatan addu'a muna roƙon Allah ya biya musu mu ma Allah ya biya mana ka kasuwan mu Allah ka kara musu haƙuri, ka sa musu tsoronka da suka samu da sauki su sauki wanda suka samu da tsada a yi hakuri a saya a haka Allah muna roƙon ka yi tsari mana rayuwa abin da ya fi karfin mu Allah ka iyar mana wannan anguwa ta mu da ta samu ta goma shi Allah ka sa mu cikin mai son ci gaban mu Allah ka ƙaro mana kusa da shi mai san mu da shari da jikina da kawo ta waya cikin wannan gyara da ake yi Allah karka ba shi nasara Allah muna roƙon wannan ƙasa ta mu ka zauna da ita lafiya shugaban mu Allah ka ƙara mata lafiya ƙara mata kwanciyar hankali ƙara mata nutsuwa ka dawo mana da shi lafiya abin da ya fi ƙarfinsa Allah ka dafa mata abin da zai iyaye da sanadin wannan al'umma su ji daɗi Allah ka taimake shi abin da yake da niyyar yi al'umma su sha wuya Allah karka ba shi dama Allah ka haɗa shi da wazirai na gari Allah muna roƙonka abin da ya gagare mu ka iya mana Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa Allah muna ka ɗaliban mu ka ƙara musu basira malaman mu ka kara musu ilimi mai amfani da ba su ikon tsayuwa a kan digadigansu Allah muna roƙonka abin da ya gagare su ka dafa musu Allah ka yassare mana rayuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana innama zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin hasbuna Allah wa ni'mal wakeel اللهم قد سيدنا حتى لو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت فتح الألف نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين